rahim Duhu da haske. Babi na ashirin da hudu. A ke bin ledar maganin da kallo. Har ta ɓace jikinta na rawa ta kai hannunta za ta ɗauki wayar. Ta ji kamar an fuske wayarta. An ratsa ta da ƙasa. Ta juya da sauri za ta fice yari mai yi sallama cikin wasu fararen kaya da suka matuƙar karɓar jikinsa. Ta kura masa ido. Take ta ji wani kishi ya taho mata. Ta kau da kanta gefe ta ce, yare dai na ga ka kwalliya ina za ka fita da yamman nan kafeta fita da ido ya yi ganin babu walwala ya ce ya na ganki haka kamar kina damuwa ine menene damuwarki za masa kai ta ba tare da ta yi magana ba ta nemi gefen kin gadonta ta zauna ta ɗora kafar ta ɗaya kan ɗaya ta ce ba komai kawai dai na ga ka kwalliya ne ko da ke kai da amarya za ku fita ni kuma am jealous ba zan jira tare da ku ba murmushi ya kamo hannunta ba daɗewa za mu yi ba ya kamata mu fita ne ba wai don likita ba zai iya duba Nuratu a gida ba sai dan kawai ina so na fita tare da matana. Don haka ki miƙe na ga a shirye kike ba sai kin yi wani kwalliya ba hakan ma kin yi min kyau mu je speciality hospital a duba min lafiyar cikin Nuratu. Daga nan sai mu ɗan zaga gari kafin su momi su dawo dan ya ce min wai za ta zo tare da mai magani. Za a duba ni. Ni kuwa na san babu abin da yake damuna. Duk maganar da Yarima ke yi fiddos ta tsare su da idanuwanta. Normal yake magana tamkar mai lafiya amma ta san abu amma ta san abin na tasar masa yake yi yanzu momi ce za ta kawo mai magani shikenan za a ƙarasa haukata sa dan ta tabbatar momi hakarta ce ta cimma ruwa na san ganin ta kassara rayuwarsa yanzu ya za ta yi gashi ba ta da ba ta da mataimaki sai Allah ta yi nisa cikin tunani Yarima mai kamo kafadarta zai ɗaga ta da sauri ya sake ta kan ya sara ta rukusa da sauri ta ce lafiya prince menene me ya same ka tana tambayarsa cike da kosawa take sauya ta ga yana bata fuska hankalinta ya tashi Momi ta cuce ta, ta yaya za ta kashe masa kwakwalwa? Yanzu za ta same sa lafiya an jima ya koma magana kamar jariri. Ni ke sauri mu je. Nurar tana jiran mu, kada ta yi fushi. A shagwaɓe ya yi magana ta jinjina masa kai. Mu je to mu je ka ji? Cikin sigar lallashi ta yi magana. Ya miƙa mata hannu alamar ta riƙe masa hannu. Kamar an fincike hannunsu suka ji. Nuratu na tsaye jikin bango tana huce. Ta yaya zai zo ya riƙe hannun wata? waige-waige dukansu suke yi. Firdausu ji ta yi kamar ana sa mata shokin a hannun. Take ta ji an yi kwafa a ɗakin. Ta waiga da sauri tana ƙoƙarin ficewa. Tuni Yarima ya gaba ta take masa baya. A harabar gidan suka tarar da motoci sun yi jere. Gurin wajen motoci bakwai ne aka shirya musu. Yarima na taɓa fuskarsa cike da kamala. Kyawunsa ya ƙara fitowa sosai. Nuratu na cikin farar mota a baya. Da sauri aka buɗe wa Yarima ya shiga. Firdaus ta tsaya daga baya ya fito da sauri. Ya kika tsaya a nan? Ki shigo mana. Daidai nan Nura ta kwantar da kanta a kafaɗarsa, tana kallon Firdausu da ke tsaye. Ta cika da tsananin kishi. Nura ta ce kar ta zaɓi motar da take so. Nura ta ce ka barta ta zaɓi motar da take so. Ka san sarauniya ce sai abin da take so za a yi mata, musamman ita da ta gaji mulki. Ta yi magana tana kallon Firdausi. Murmushi Firdausi ta yi ta ce tabbas mulki ba ƙarya ba ne. Ni ɗin jinin mulki ce, jinin sarauta. Ni ba wata hanya na bi na shigo gidan sarauta ba, don haka waccan motar zan shiga. Ku zauna a nan a sha soyayya tare da ɗan Baba ko ƴar Baba. Tana gama magana ta bar su wajen. Ran Yarima ya ɓaci, ta yaya Firdausu za ta riƙa faɗan maganganu haka? Tsaki ya yi, Nura ta shafe sajen fuskarsa, ta yi kissing ɗinsa. a kumatu ta ce, Sam fushi bai kamace ka ba, idan kana fushi ba ka yin kyau, ni ba na so. nage mata gira ɗaya ba tare da yayi magana ba. Ƙara kallonsa take yi, yana mamakin yadda Nura suke kallon kansa, ita kuwa tana ƙare ƙwaƙwalwar kansa kallo ne. Babban tashin hankalinta bai wuce yadda za a yi ta warware wannan asirin da aka yi masa na sauyawa ƙwaƙwalwarsa ba. Kogon da aka sa asiri a cikinsa gashi tana ɗauke da ciki kuma yanzu da bata tare da mahaifinta ba ta da wani ƙarfi sosai ta san za ta haɗu da jinsinta sosai a cikin wajen za ta sha'ar tabu da su. Bata da mamaki gashi babban ta da mataimaki gashi babban tashin hankalinta cikin da ke jikinta ta ya za a gansu a na'ura bayan ita ba mutum Zunkurin Zungurinta yi. ke ya dai na gan ke ya dai na ganki haka? Me ke faruwa ke tunani? Uhum. Tunanin waye kike yi bayan gana a tare da ke? Ya tallafo fuskar ta yana kai fuskarsa. daidai tata Suna shaƙar numfashin juna. Sai ajiyar zuciya ya ce, ta yaya zan fara rayuwa babu ke? Da yanzu na rasa rayuwa ta Nuratu, da yanzu wani zancen ake yi ba wannan ba. Murmushi ta suna ci gaba da tafiya ta ce, ta yaya Nuratu za ta yi rayuwa a wata duniya daban ba tare da Yarima ba, bayan ni kaɗai bayan ni da kai kamar jini da hanta ne. Ta yaya zan tafi in barka? ka? idan har zan tafi wata duniyar to tabbas tare da kai zan tafi yarima na. Wace duniyar kenan? Ya ce yana murmushi cikin sigar wasa. Ta ce duniyar aljanu mana. Ya ware idan ya ce duniyar aljanu? Yana tambayar ta ce o oh, yanzu soyayyar da kake min bata kai ka rayu da ni a duniyar aljanu ba? yanzu idan ni aljana ce ba za ka rayu da ni ba ta yi maganar haɗi da kafesa da wani irin kallo idanuwanta suka yi na rai na rai gaban gabanta ya tsananta faɗuwa haka kawai ya ji shi ma gabansa na faɗuwa ya ce tabbas zan rayu da ke ko da a duniyar aljanu ne sai dai ban san kina haɗa sai dai bana son kina haɗa kanki da aljanu ko da yaushe kin san yi min ko da yaushe kina son yi min wannan tambayar ta yaya ma mutum zai rayu da aljanu ta yi murmushi ta ce amma su aljanun idan suna son mutum suna iya rayuwa da su a duk inda suke idan aka ce maka ni aljana ce yaya za ka yi da sauri ya kalli ta ya watsa mata rara ya ce ba na son wannan maganar nuratu idan ke aljana ce soyayyar ki za ta kashe ni na tabbatar aka ce min ke ba jinsi sina ba ce mutuwa zan yi dan ban san yadda zan rayu babu ke ba daidai nan motar ta tsaya ya juya da sauri yana kallon inda suke haraba wani haɗaɗɗen asibiti ne ƙawatacce zuciyar ta ce zuciyar ta ce harbawa jikinta ya mata sosai kalamansa sun taɓa mata zuciya yanzu ya za ta yi duk ranar da Yarima ya san nuratinsa ba mutum ba ce ya za a yi su rayu taɓo ta yi kamar let's ya riko hannunta ya taimaka mata a hankali suka fito tsirarran mutanen da ke cikin asibitin kuwa kallonsa suke yi ciki kuwa har da masu fito da waya za su yi musu hoto sai dai mamaki da al'ajabi bai wuce duk wanda ya tsaya zai yi hoto. Yarima da Nuratu wayarsa ta mutu ta ki kawowa ba. Nuratu na sana murmushi kawai take yi, babu yadda za a yi a ɗauke ta hoto. Ta fito cikin kamera bayan ita ba mu tambaci. Gabanta ne ya yanke faɗi ta shafa cikinta. Tabbas akwai matsala. Ta ya za a ga cikin da ke cikinta? Duk da ubansa mutum ne ita aljana ce. Yarima sakin hannunta ya yi ya karasa wajen fiddarsa da ke tsaye. Ta harɗe hannuwanta a ƙirjinta. ta babu walwala. ya ƙarasa. Ya kika tsaya a nan? Kina so mutane su fahimci wani abu ne? Kana so mutane kana so mutane su fahimci cewar matana ba sa jituwa bayan kin san ma waye a garin nan? Bayan kin san su waye a garin nan? Me ya rage? Mutane sun gama fahimtar ga wadda kake so nan, kuma an jera ana haska ma hasken kyamara duk da na ji waɗansu mutane na cewa dan haska maka kyamara wayar ke mutuwa. Kila akwai wani dalili ne, ko da yake dole ka nuna soyayyarta da ƙaunarta tunda ita kaɗai kake keɓewa ni da matarka bace da sunna shi yasa. Jikin Yarima ya yi sanyi sai sai ta murya ƙasa ya ce, Sorry, Princess let go in place Sorry, Princess let go in place Ba son ɓacin rai a nan wajen. Zan gyara yau. Ranan, ki ce ko da yake yau zan zauna da ku na raba muku rana. wacce ta san kowacce ta san shi ke Idan ta yi cicciko da hawaye tabbas ta san Yarima na son ta. Amma waccan yarinya ita ce ta zame mata katanga. Ga su Momi da ke ƙoƙarin raba su. Ita tana son mijinta tana ganin ya kamata ta fito ta nuna Momi tana son Yarima. Ta shirya zama da shi ba ta shirya kashe sa ba. Rungume sa ta ba tare da ta sani ba. Nan jama'a suka yi musu ca sosai suka ɗauki hankalin mutane. Yare mai juya yana kallon yadda nurar ta tsare sa da ido. Ban yadda ki tafi wata duniya ne lanta ba, Husaina. Anya ba anya kanki ɗaya kuwa yanzu da ba dan labari ya zo min ba kenan da sai dai na ji baki da sai dai na ji baki nan ko kin manta da aure na akan ki ne mai martaba yayi magana a sanye hawaye yake zuba a idanuwanta tace tunda baka da niyyar ka bar min yanci na tunda baka da niyyar karban min yanci na ta hanyar binciken waye uwar dan ta hanyar binciken waye uwar ɗanka ta gaskiya gara na nemo lanta ta faɗa wa kowa cewa ni ce na haifiyar yarima ba fulani ba wallahi ni ce uwarsa ta gaskiya fulani abin da ta haifa mutuwaye ta rushe da kuka hankalin mai martaba ya tashi sosai kukanta tamkar ana watsa masa ruwan zafi yake ji da ƙyar nisa ya riƙo ta cikin sigar lallace ce ya isa ki yi shiru ki faɗa min mai kike so ina so lanta ta zo masarautar nan tare da shaidan ni na haifi yarima ba fulani ba shikenan zan aika ƙauyen mu lanta za a zo da ita inda take saboda nima ina so na kawo ƙarshen wannan rikicin naku. Wani farin ciki ne ya lallaɓe ta ta rungume mai martaba. Ƙara rungume ta yana babbaga bayanta cike da tsananin ƙaunarta. Yana lallashin ta yana jijjida mata zai aika a ɗauko Lanto ta zo masarauta. nura tana kwance a kan gadon sikanin, gabanta faɗuwa yake yi sosai, jikinta rawa yake yari mai zo zai riƙe hannunta. Ta ƙwace, ya san kishin ganinsa rungume da Fiddausi ne, mamakin yadda jikinta ke rawa yake yi ya ɗora hannun a a akan cikinta ya ɗora abin scanning akan cikinta ta juya tana facing ɗin kwamfuta already idan har bata ga ɗanta ya fito a kwamfuta ba already idan har bata ga ɗanta ya fito a kwamfuta ba to tabbas za ta yi abin da ta yi daga kwance ta kashe kwamfuta ta san idan har ta kashe shi kenan ta tashi aiki don idan har ajani ya taɓa kayan wuta da wuya da wuya ya sake kawowa gabanta sai faduwa yake yi yarima kuwa ya tsira kwamfuta ido yana ta zuba murmushi yarima tsira kwamfuta ido yi yana murmushi cikin tsananin farin ciki ya kalli likitan ya ce i can't wait to see my little princess ko prince murmushi likita ya kawai ya so mu shafa mata likud a cikin ya ɗora na'urar scanning yana haskawa yarima cikin farin ciki ya ce gashi na gani ga bebi na Da sauri na'urar ta jiyo sai kwamfutar ta ɗauke. Likita ya sake ƙoƙarin kunnawa da ya ɗora na'urar ya fara cikin sai ta ɗauke. Yarima cikin ƙosawa ya ce ya dai ko ba ku da ƙwararrun kayan aiki ne ta yaya da an saka abu sai ya ɗauke. Gashi ina ganin abu ya ƙi bari na gani. I'm eager to see my friends or oh friends do something doctor. Nuratu sai kallonsa take yi a kidimi yake magana. Tausayinsa ya kama ta sosai. Tana jin ƙaunarsa a cikin zuciyarta. Dubi yadda ya ruɗe akan ya ga abin da ke cikinta idan ya kasance aljanni ba mutum ba fa ko da yake ta yi tsananin mamakin yadda aka yi na'urar ta ɗauka har ta haska abin da ke cikinta to ko dai ɗan da ke cikinta jinsin ubansa ne wai ga wayari mai yana dube-dube ya ce a ina fido ya dafe kansa Nura ta kawo da kai cike da tsananin kishi lallai ta ba Firdausu dama tunda har ta fara shiga zuciyarsa har yanzu ya damu da ita har yanzu ya damu da ita wani kishi ne mai tsanani ya taso wa Nuratu ta duro daga kan gadon ya kika sako ina zaki je hada rai ta yi ta sa ta ce na gaji mu tafi kawai tunda na'urar ta ki kawowa kuma ni ina jin yunwa ta tura baki gaba ya juya yana kallon likita da nurses da ke ƙoƙarin gyara kwamfuta ya ce ya dai bai yi ba ne ko mu canja asibiti ne ka kayi haƙuri ka yi daɗe ƙoƙari ake yi bamu san matsalar ba na rasa yadda aka yi take ɗaukewa da an sa wa gimbiya kayi haƙuri za mu gyara ya kai hannu ya yana murza hannunta ya ce Nuri yi hakuri ina so na ga bebin nan yau na ji na ƙara son abin da ke cikin ki musamman yadda aka haska min da farko ya marairaici yana yi yana rantsa ido cikin kulawa ta ce lafiya ya ko ya dafe kansa gabanta ya faɗi ta kalli doctor da nurses hankalinsu na kan gyaran kwamfuta ta kura masa ido ta san abin ne zai motsa yanzu zai rikice ya koma kamar jariri a wajen cikin dabara da kissa ta langwabe kai ta ce mu je mana na dawo ni yunwa nake ji ba zan iya ƙara ɗaukar mintoci a wajen nan ba ya kalle ta idonsa sun kankance ya jinjina mata kai yana son yin magana tana kallon fuskarsa na canjawa ta yi saurin dakatar da shi mu je mana mu je karkace komai kawai Nuratu ta kalli sashen su ta ce za mu tafi baya jin daɗi bari mu je za mu dawo likitan ya shiru har sun kai kofa kawai kwamfuta ta kawo da sauri Nuratu ta riƙo hannunsa suka fito Firdausi na Firdausi na can jikin mota Firdausi na can jikin mota Firdausi na can jikin mota tana makala da waya damina ƙawarta tana ba ta shawarar yadda za ta bullo wa lamarin Yarima, yadda za ta samu kansa. Ta hange su cikin ƙosawa ta ce, Ni dai don Allah ki zo, don tabbas akwai matsala. mami suna hanyar dawowa da mai magani. Muna wayan nan da ke yanzu haka ina ganin wayar tana shigowa. Ga su can sun fito tantabarin. Ta ce tana kallon yadda suka je Nura ta makalo hannun Yarima. hannunsa ɗaya yana dafa da kansa suka ƙara so Fiddaus ta katse wayar ta tsare shi tamkar bata gano wata ba ta ce ya dai ya na ganka cikin wannan yanayin ya rigiza mata kai ya muryarsa ta sauya ya ce kaina ke ciwo bai shigo kin ga bebi ba ni fushi nake yi da ke ma yayi magana kamar wani wawa Firdaus ta cije laɓe ta ce it is okay friends waya na yi I'm sorry idan yaron nan ya zo duniya ni ne zan riƙa kula da shi ko ita ta juya ta kalli Nuratu wadda ta haɗa gidan sama da ta ƙasa. Yarima ya ɗage mata